الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الناطفقون يا رمضانكم 1436 na ajin da ya dabe tsafo shi beni ya june 2015 na mai su gutuwa ne ciko da katin littafin ijabatu shekhi limam an arba'i na su'alan fi siyam idan teji 58 a su'alu ta fi uwa salasun a ci ba? ta gaggiyar shi ba jini a gama hukumul kunutu fi salatul wuturi ki hukuncin alkunutu ji sallah wuturi ba. wa allahu alfazun muayyana in ba amadi lafas na ja'a tsauna wa ma hukumul itala fil su, ki mai hukunce ya zujin alkunutu lokpa wa ali sunnati fil wal as-sunna alkunut qabla ruku an ba'dahu bai ne sunna ne zujin alkunut kamin ruku da kan zumar rukubo wa ali min as-sunnati raf'u yadayn amla in ba min sunna mudan zulay gula kashi a <laughs> al jawabu eje harisul hassan ibn ali fil kunutul wutiri hadisi ya al-hassan ibn ali na da yake kunutu ne zaje sallan wutiri wannan uwa ngai allahumma hadina fi man hadaita allah wiba da ta cin da jo hadda karshen addu'a wuce wato addu'a hadisin da fa egwe kpe na uyo wa sharu a hadisul wuti alkunutu fil wutiri wa sofa nga gama yana gwe kpe gan ta hadisun ya alkunutu ji sallan wuti rono nga ma ta zu ga mini ugo qala fi tilmizi al imam tilmizi ga wala na rifa anin nabi sallan fil kunuti fil wutiri shay'an asami min haza yiɗe yin da ce tiyan sallan ya eh, tiyan kunutu ya alwutiri rono ga nana na je gan nana wakar sahawa nawa limamin nawawi ga abin soji sai wuyo wani iraki to alhafizu zai mije ne iraki wabna hajar to alhafizu na hajar wadda ya rufe zai ji an na jana wakar ji hata hari sun ukura ki kari su da cibe kakayi ke kuno tilwuti ya ta alkuntun ne zaba da sallah wuti rona an alif na bi talibi da ba alif na bi talibi wabna abbas ta ibn wabna masud ibn masud wabna abbas ibn abbas وابن عمر ابن عمر وأنس أنس بن مالك وسويد سويد بن غفله والبراء بن عازب البراء بن عازب رضي الله عنهم ويا لا تاكلوا مما قال باتوم وغن اجن أجن بنت جاكتين لشونا لكن كثيرا هاي شد بعضها بعض ما دوك نريد أن سبورت لوجه وانا ألقمة لبا ألقمة ان ابن مسعود ده ابن كريع ابن مسعود wa ashaban nabi ke bi asabi sahabi ya nabi sa sallami kanu na fil witri qabla ruku' kanu yakunutuna wayo ada fe jan tu witro kamiru kunu wasarun hasan wa qad Saha, wa tazu an ali ibn abi talib da ba ali ibn abi talib wa ibrahim an-nakhai ta ibrahim an-nakhai والحسن البصري تاع الحسن البصري وعن الحكم تاع الحكم وحماد حماد وأبي إسحاق تاع أبي إسحاق القول بقنوت الوتر أنا يعني إقبعتك إذا جاء قنوت ويا الوتر وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية قنوت الوتر shekul islam ibn taymiya mun summarize da yadda kunu tijan wutiro talqisan hasanan fa qala kama fi majnun fata ibn taymiya ga kan bin wani na lawa amma kunu kunut fil wutiri, amma al-kunut ne za yi sallai wutiro na fa huwa jaizun jaizu yo walaysa bilazimin muji dole fa min ashabi man lam yakunut ada sahabi da wani jijiki ana aja al-kunut ana man adiza da wani jin alkunutu na ko wa minu man kana ta fi nisfi akhiri min ramadan amma da da wani jin nisfin ya karshen ramadan ajin alkunutu nan wa minu man kanata a sana kullaha wal ulama minhum amma da man shi adiza da wani jin alkunutu ya bayyana amma da da wani ma ya sahibul awal kamaliki ma minu ma ya sani ka shafi wa amur fi ruwayatin ba minu ma ya sahibul salis ka biya nifa wani ma amur fi ruwayatin ko wal jami'u ja'izun ga ilayi dambo na shi ina allah ne ya mafarga alagwa sunan ma'ana ajan alkunutu sannan wutiro kawai amma wajen dole ko amma dai zai dabo ne ganye ba cika alagwa sun wani ba na nisu ya karshe waje kiyo waje na ganye alimamu shafi da ruwa ni bai imamu amadu ya ganye ta cikin gabi ho lokaci waje yau kan doro ne ganye abuwa ni fara ni bai gani mini ya gaji alimamu amadu wato zando na ga faman fa'ala shi min zalika falalau malai na ga jin da cimin da jona unji ne ga ku zabona wallahu alam qawluhu hal lahu alfazun muayyana ya ga na ga ta in ba alkunutu da lafas na ji a tsauna ga jimau ahadithu kunutul wutir ma'anan hadisi na lakwai kala da ma'ana alkunutu ya alwitr ga manuci cikku ne ɓangaren gaya hadisan alasan din ali hadisan allama din na fi man allama din fi man hadaita wa fi ni fi man afaita ko hmm. wa tawalla ni fi man tawallaita hmm. wa qini sharra ma qadaita hada karshe fal istibabu fi du'a bi hadha al hadith zahir a ga musta'ad ya zuba du'a nan nan wale da cikin zahiri لأنه من جوامي الكلمة التي أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبنى ندى من جوامي الكلمة لا صلى الله عليه وسلم قال أنه في المجموع الإمام له قال المجموع في دعاء القنوت قال أفضل ما جاءت بالسنة yana da falagan gaya na suna da bayanan wani hadisu ukura fi alfazun ukura hadisu ne mace da suku an kula fazun da ciye na dula la'an al'amura fi fi'a na lagar lamarin na fi gwada bana walil ulama ifiya zai yi kaula majima ga gaguba ya ci lamarin nan ahadu ma nimini bu alitifa ubi ma wani da fil ahadisi ezu lagu sani de na hadisi wani kususan hadisi alhassan special hadisi alhassan ma ne laga ajiyar kunu to wuce kawai gama ba a sani ya ba ci ga addu'a ubi ma ta yassara ezu ba addu'a ya na sai ci ga sayuna akhraj ibn abi shayba bi sanadi sayan al-mughira Ibrahim, ibrahim naka yi qala ibn ibrahim naka yi mugan wala yasa fil kunuti laisa fi kunutul witr shay'un muaqqat al kunut ne za je witri nan eh da bana la tauna inna ma huwa du'a wa istighfar li addu'a bi gafara bai wa qala an-nawawi al-imam an-nawawi ga fil majmu' wal mashru na goyi daga nan allazi qata bil jumhur annahu yanbaghi bal yasil bi kulli du'a al kunut yajma bi addu'a don da tambiyu santu da nan kunutu umar fi nisf al-akhir min ramadan kunutun ya sai na umar ya ke nufin karshen ya can ramadana ga yi ilam digbe an na wula ya sihu an rasulullah sallam mutaji daga ba alibi sallam taksisin nisfin akhiri min ramadan bil kunut yana ga gafiyar karshen ramadan ta da alkunut jina wa kasa hat a tarin fiya za ana abdurrahman ibn abdulkari ana abdurrahman ibn abdulkari annahu qala huwa yakil kunut fi zaman umar aigan tazu ya asar da ba abu amma rimna abdulkari in fiye ji kayan kunut na sayid na murjina allah makatil da kafara tallafin ya su duna sabilik allahu allah ana buɗe kafin na shi kan kowane wa yukazi bu da rusulat amma ila gama na ladan daga ya tuci shi yawa na wala yu'minu na wa dika amma ji imani da alkawali wanya wa khalif bai na Allah lam yusad la ta da jaba wal kifi qulubihim ru'ba wa la da sun ciwo ne mabu wal kalihim rajzaka wa azabika wa ci azabo da ila alhaq sai cinye gaskiya sun mai salli ala nabi sasun ce ya safiya nabi wa yad'uli musulunce ba doya musulmi shi bi mastata amin khairin yana wa da yakun alkhairin sun mai astaghfiru lil mu'minin ce ba gafara ya mumin ji a kharar da ibn kuzaima ibn kuzaima ga gobe wa sayun wa kasa hada kunuta an ibn sirin al kuntunata da ba ibn sirin wa ibn shihab ta ibn shihab wa ya ibn abi kasir ta ibn abi kasir wala azai ta al imam wa qatada to qatada والحسن البصري تعالى الحسن البصري ويا ابن من يا ابن معين وهذا القنوت قال به جمهور علينا القنوت نجا جمهور من جيغان من الصحابه والتابعين قولوا اما يغنغا ma hukumul italati fil kunut ki hukuncin a jihar kunut a lukpa a jawabu yaji al italati fil kunut italatan takuna haqiqiyya a jihar kunut a lukpa kan da cin waye baya hakika waya amma da an iktisal du'a du'a al kunut ila tatwil ga yana azu daga wuja addu'a kunut ne bai shasa na kai ne ba zai ba ya zaja ga ganwa allazi kun misal kira wa qawa ga qur'anu katun ba fi ka min tarawih raka'a da cin tarawih aw aksar min zalika ko ne ga cin gane fa za tatilun makruh jijin lo bayri ne ya alqunutun annufo because da nazar jalaba ala nasi mashaka amla wale wacce le wata kula zangi lo wala kula lo wala ولا أصل في هذه المسألة إنه أتني مسألة أنه أن زيادة على الأدعية الواردة في الأحاديث في, في في القنوت ezulu jumbe addu'a ne be na hadisin alkun kunta fil witr na yura asiya al adabu ya zalagwa sun adabu ne ce wa mina mina adabu mutum ne ma fari wa ga ajin addu'a al adamu tatwil fi du'a'i yu yu'addi ila al mashaqqati ala al nas ga jadu'a ne sai ga lo wala ne ma aw taksiri fil qira'ati wal italati fi du'a ko ko so ma misali ila ga jin sallah wa agba alkur'anu ba imana kulu allahu idza jaa na asri atina ngo afi gba musalla bo waje ada alkurutu ba shiga juzugu kwaro kwai aga na goya wali talata fi duwaiwa ye ba ci tajannubu sajil mutakallif yanzu ga be sajawi bi mana yanzu su compose ya sentence na hankali nan gole gole takallufu da yiri na tarku talhin du'a wa tatribihi yazga da dire kai gwa du'a ni ba kiwa ga zai koni kona li anna za yukhriju an hay'atu du'a nan gowa tiya daga hay an du'a bo wa dara'a nan bi da sa koi wal ibtihal nan bi igitilo ba sa koi ko wa zul wal inkisar nan bi da sa koi tajannibul alfaz rakika yanzu ya bi lafazi na jira kakatu dane awallati fiya tashawu bi alil batil fi babil gulu ko wajen fa'in alakika eh? mana lafaz na jazo mana wacin ya bayan siya ta shebu bi alil batilin wato nan wani lada jikiyo wani da laifai da sun za daidai shi ya fi babu gulu babin ya gulu ji ko jafa wallahu alam iyaka ga tukwai zuga ji tumun wa kaulu ya gana digan wa ali suna alkunutu qabla ruku an ba da hu in bayanai ne sunna na ya zo alkunutu kami ruku ne kan zuma a jawabu ya je. gai lam da bibe an lam ya fi ani nabi sallallahu alaihi wasallam shay'un fi mahallil fi mahallil kunutul witr la qabla ruku la ba da hu ya da ta daga ba ni sa asiri ya alkunutu ya da ne sa ruku don jan alkunutu da na ba ya kamir kuna ko su ba wa kasat majwatun lal hadith ana bi rera hadisi tazu na ba bi rera wa anas ta anas ibn maliki wa ibn abbas ta Allah ibn abbas ga garin to zai ji annabi radiyallahu anhu fiha muda hadisun ce ga alkunutu fi subhi fi nawazil ba'd alqiyam min ruku alkunut na ne sa sun sai ji ya subhana ya ci annawazil zumaru kubo wasu an umaru mata da ba umaru Osman to Osman wa Ali to Ali alkunutu ba da ruku ya zajen alkunutu wasu ruku bo lakin fil faridata ma falilla fa qasa ghayr wa al ulama al witr alaiha ala al ahadith wal athar a ci jikiya su gancin ga alegan khususan al witr ba wa ta alkunutun go wani hadisi bai tuba amma hadisi be cin sallah falilla yadda ne ba wa ta alkunutun go son ma ne dai ga cin kunutu ya wutar su kun a ci jikiya da bayan Faƙa tsagayar waye dillal ulamar kunu ta luitari har na yi ha'a na ajiye aji su Wal'adu ta Rufa'u da ya cika ya kula da waɗannan بعد الركوع الدعاء القنوت وابدنا الودن وتروس مركوب وقول الشافعي قال الإمام الشافعي قال والإمام أوت الإمام أحمد بن حنبلي وإسحاق بن راوي وإسحاق بن راوي وابن حزم تابو محمد بن حزم وابن نصر وابن نصر المروزي تو محمد بن نصر المروزي وغيرهم بترجيحات زي جنزامي أنا غني راجي نقعد من معنا زمير ركوبه wa kasuwat asarun kasira ne sahabati asar rike ta du sarar da ba sahabe jobe fil kunuti qabla ruku ya ce a jin al kunutu kamin rukuna wa min zalika anna sahaban tazu an ubay ibn kabil dan ba ubay ibn kabil wa ibn mas'ud ibn mas'udi wa umar ibn umar Wani gairun to zai jana min sahabati min sahabati radiyallahu anhu sai tuje da gangani biyayi hatta qala al-albani har tu babu na limam imam Muhammad Nasiruddin al-albani mu fegan ga inna sayya sabit lillahi hakika na tazmu ma tabbatarwa nan ani sahabe da ba sahabe jona huwa al-qunut qabla ruku witr ngai zuja al kami ruku na sallan witr Ribo. wa kasa halkunutu qabla ruku fil witr an jama'ati min at-tabi'in wa ta zuga ya zajen halkunutu wa kamilu na da ba tabi'i shi wa minu min abu ibn sirin muhammad ibn sirin wa nakhayi to ibrahim nakhayi wal hasan to al-hasan al-basri وسعيد بن جبير تو سعيد بن جبير وقالون تو زي جهان جهان a راوا ان المساله فيها فئه امين يلي يلي يلي مساله نن daga jiki ngofi wale mas'ala shi dabo ba wa jan alkunut don is it before ruku ko after ruku ko laji ganewa ko misali banin nan eh, ba oga alo su da ego a kain lalo kashin kashin fokpa ma oge yi sallah waga yi sallah ya ba babu babu a ja su za su kai ruminan sallah yi mu sallah yi wale gan matsalar na ji wale ga jikiyar efe goyi lamari jikiyar ku ina ya ganyen na shi "Wa ma adawa wama keya ma meji na sallama melo masalaci wuce biya meji jimma ngwaya gwaji ya ku ci shi ndoci wato ikilafu ta da wuɗi yo kaji ci wato mai ikilafu a famu yo ebe ne na si biye an gujo kakai umatatu ko laji ganewa yes e za ga wogan ene raji je bambu na dana yes misali ba e za ga betu daga rukubo lagu bai makan ga lagu bai ba mu pere nga ga masala ne shawa makiyo wa je ga mu ci ko wa make ya wa ji no haba mana calm down ku yo ko kullu gato wallazina rawana al-mas'ala fiya fi'a faman kanata qabla ar-ruku'i dan gaji kunutu kamin rukuna aw qabla ar yan ga musamman ka na taba da ruku na gaji alkunu tu zuma ruku bana aw qabla ruku ko kamilu ruku na falahu zalika wajin nuwa wa in na ba da ruku ko aqadu qiyasan wa kasahat majma Ka ga e zuma ruku ba dai gan wa kasahat majma min al asar an ba da sahaba asabi da ba sahabin ne cewa kakai wa tabi'in ko ya ba tabi'u na jo fi takbir iza qanata qabla ruku ko yace takbiru je daga jal kudutu kani rukuna wa iza qanata ba'da ruku ba'da raf'i min ruku ko idza maga ga wa jal kunutu bayan wa bitu daga ruku bana kada ta bada kalwa jal kunutu ji zumanu ji ga sami Allah liman hamida wurin ga bitu daga ruku ba sami Allah liman hamida wajibe da wacce jakiyo wacce al kunutu ji qawluhu bana eh ìnàgbà nínú àmà ìnàgbà wọn ní alìkùnútò kọ́bùlà rùkú ẹ̀nà wíṣì kùsù sọ̀nà tí náà fìlà náà wíṣì rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. àmọ́ wọn yàrá ìṣí ìsàlẹ̀ wá ìjìbì yàrá àga àrẹ ti bí wọn bẹ ṣe alìkùnútò to zane jin zunar rukubo to zane ji before rukubo na no problem highest as i daga wagan yana raji gina is this ko laji ganewa mm. yana filayi na so amma wa wale gan yana ibe tiye sallayin wajibi shi wani mostly wuce kan kicin after ruku amma da gada ji before ruku ba kakula ruku yanzu yan uh, wajibi ilé ga sálò yìí tó sọ̀rọ̀ tó sún ìtìlákùn yán asàrò méjì yi tó sún àmá the best ń gáyì fẹ̀rẹ̀ lábọ́ sún ẹ̀lú jíkí after roko amma da zai ji ɗuri nan a ga da ke nazi laga cikin a musulmi ji nan waji alkunutu after ruku amma kaga nazi landuwa cikin a musulmi ja before ruku wajin adidai ɗuri da wuce nan sallallahu alaihi qawluhu ba na ga wa hal min sunnati rafu yadaini amla ba min sunna bu da yazo lagu na kashin a anan a jawabu yace kasahat ahadithu fi raf'il yadaini fi ba'd al-adiyati hadisi tazu yace gwalla sashin addu'a ga umuman wa za yi fidu na mai jefa daga an aslar raf'i mashru'un sai dai ga ba ga yanzu lagula in yau da da shari'a wani mukaffa hat asaru an ga ruwa ilimin salaf asaru ta da ba sa nuna ne jizai ne amina sa dafa salu jona fi raf'i da dai ne ya cinye gwa lagu ba ko fi kunutin nawazili ya cinye kunutin an nawazil masu ba ga ciya musulmi shi ewu musulmi shi alakai dai musulmi shi ajeliya ba na ji ko wale nawazili ga dona na wa min masu hannu wa azabini zai je ga ta da tubai tigan nona umar ibn khattab to ibn abbas radiyallahu anhu wa za ya cido an raf al yadaini ne la amfani daga ya gwala guba ba dakilu salati fil kunuti ni ya salla ga jal kunut na jaizun ubiya wa gayu wa kada akraja abdur razzaq abdur razzaq labi wa ibn ashib abi shayba to ibn abi shayba wal bukhari to al bukhari fi raf al yadaini ya bai gwala guba ba an ibn mas'ud radiyallahu anhu kana yarfau yadai fil witri ya ibn mas'ud fe la gula guba ba ngai ji kunut fi kunut lu ngai jal kunut ya witri na wa asarun hassan wa saha zani ibrahim nakhai ko umar ta da ba ibrahim nakhayo wa an wahab ibn munabbah to ba wahab ibn munabbah wa qawlu jumhur alin nam ga ga jumhur yan manjo fa min hadhihi nuqulati da ba ga na shi labida na fa zara lil qari'i nga tula da ne baka tuna shar'iyyat raf'il yadaini fi qunutil witri ke da umbe da shari'a musulunci yanzu jin alkunutu wayan wutiri na wagar jumhur zai maji jumhura ne ya kulu na ajin gan bi adami shar'iyyati raf'i a ga da shari'a ne zagaye jin alkunutu wa lagwana man ga wa kawulul jumhuri aula bil akhdhi bihi ko e ganyan jumhur masugun uzan ya ga nga tazugan ne za lagwa suna tajwi zai cin jaizo lagwawo la wujiba aga ga doliya wala sharutan amma ga sharati wasu ga gwala kan ga a na to ogwone sallan ya wutir ba ake wajen so kunutu yan alwitir ba wallahu adam as-su'al al-arba'un e ga ne shi ba ci nan ga ga ga karshe ta tin na bona a ga ma hukumu du'a khatmil qur'an ki hukunci ya du'a ne zai banga qur'anu cina lobe ga ko fi al-qur'an joga cin zuma kwafin da ci zuwa ne da khatimul kurani babu ta a ga jawabu ya lam yasi anin nabi sa salma di sun fi da khatimul kurani ya ga tazu daga ba nabi sa salma ya ce a mil khatimul ba fala ya ga taro bi wujudu majmu'atun lil hadisi ya zuga shi ko da ya gode hadisi ne fi zalika ya ce ya ce ga tablugu ashirat hadis na gunguwa na ma fa yana aksara ya ba duk lu hadis ne bai cin da khatmul qur'an na Maudu mawdu wallan mai suya ni salaf daga ta daga ba salafu salih ya ce a addu'a khatmul qur'an ba fi ma na mu shek mu imam ga ibrahim dana ba ga rukul mujahid ibn jabr bambe ga mujahid na ga ar-rahmat tanzilu inda khatmul qur'ani mujahid ga rama ji fecin ka kuna ya cin al-qur'an ga cin qur'an nan ma'ana ya ga al-qur'an ya ga al-qur'an ba zo nan sahawun nawi al-imam nawawi ganda sayo lo bayan mujahidu wa ibn hajar ta ibn hajar ga ruma wa qabla hadha sa asar anas asar ya nasu tazu na kan akida nasu kani za ka tamal qur'an annasu ga al-qur'anu ba zo unca unca ba al-qur'anu ya karshe nga ba al-qur'anu zo jama'a law wala la nuju ko yakan wala dawu te yuji fada abi mu ce ba duwa a ah, wula albani gairu al'albani ga yan asar ya na sunna mata zu wa gairu ta zai juna na wa kala lalamu ta bakr bin na abu zaidi bakr na abu abu zaidi wun labi rahimahullah ta'ala mun tuye fi kitabi da littafin da gamba ruwa ta da khatmul qur'ani ruwa na gobe ya ce khatmul qur'ani wannan ga annal mata ke da a aba hanifa limamu abu hanifa wa malikan to maliku wa shafi to alimamu shafi lam yusar lahum ala kalamin ala gabe daga babu fi mashru'iyyati du'a'il khatmi ke dai ila ga cin alqur'ani addu'a ga alqur'ani bazo addu'a nan wa bana dana wa fi mabida page 46 so ya litafi abu zai wuce nasu ala anil mutaakilin min al hanafiya kida zai bibe su magwamini zai fi maza ba hanafi wani wani akiri na minan malikiya da zai bibe zuma magwe mini maza bai maliki wani wa kaza a shafiya ce ya shafiya shi ma istahabu du'a khatmul qur'ani aga mustahabi a du'a khatmul qur'ani dabo wa mastasana wal mutaakhiruna ina mutaakhiruna shi ga hasanu yona fi yazil mazahib maza ban na jona as-salasa mutana wana wa mutlaqu du'a ko ngai general du'a ne kawai za duba du'a amma fi salati amma sallafa falam ara man zakara wa min musiwan nawawi ada zai tunga wancan ga ali al-imam na bana walam ya sai an shaykh islam ibn taymiya ya ga matazul ba ibn taymiya ma nusiba ilayhi energy buna wa du'a khatmul qur'an ya addu'a khatmul qur'an na ndo ce da bi da addu'a ndo ce ba ga ba kofi qur'anu a ga du'a khatmul qur'an na babu ga du'a khatmul qur'an ibn taymiya sai ba nan wato ya ga nan tazul e ga wancan wa safwatul qawli fi hadhihi al-mas'ala ya ga ne dai ci ga ci ga ci mas'ala An na du'a na man da'a inda khatimil qur'ani zane ga ba du'a ka kuna wacin alqur'an ba qur'anu zana kharija salati umajini ya wa nan kama fa'ala anas ke mina anas ibn maliki jina fa jaizun wage qala shaykhul islam ibn taymiyyah ibn taymiyyah ga kin da fatawu bana waruwiya warawa waruwiya an ta'ifati min salaf ago gabe daga bazan ne min salafu jo inda kulli khatmatin kan dole ne daga cin qur'an nan a ga da'awatu mujaba ya gwaduwa lokacin wuce fai za da a rajulu ya zaga baduwa a kaiban hatimi kaku na wacin kurani na na nafsihi ya ci tacin wali dai da ya manci uji wali mashayikhi da man yuji wa gairin ka zai jin ayana min almu'mina min almu'mina min almu'mina zagi na kana hadha min aljins almashhur na dan na bi da shari'a na wajen wa kad zakara Allah mutu bakr abu zaid bakr ibn abdullah abu zaid rahimahullahu ta'ala ngan qailan wa innal qawla bi da khatm al-qur'ani fi salati tarawih e gane za gan gan ezula addu'a yace cin al-qur'anu ba sallat tarawih qabla ruku'i kami rukuna yakunu min mufradati al-imam ahmad rahimahullahu ko ya ka ga na zaji salata rawa kabla ruku kamar rukuna ya kari ya kun min mufradati limam ahmad rahimahullahu wa da mini gane shi imam ahmad wa ke bugi ani salasa ta kai mata guta ta lugwana mu alila bi anna wa amalil misriyina amalil misri amalil misriyaini makka wal basra ga tuyo ne lwe shi gubana makka bi basra qultu a sheik muhammad imam gan fallazi ne nan wule fi azir masala masala nona ana khaira alhadi ali muhammad ba wannan ji kan ba waya annabi sallallahu alaihi wasallam wadi wadi sahabat biya da wayan sahabi fa kama nam lam yakunu yad'una bi khatmi alqur'ani kanna annabi sai ba addu'a khatmi alqur'ani sai salati witri sallai witri ba nan fananu kazalika la nadu ya da du'a a ta yi ba addu'a nan fi hadha salati wala fi gaida amna salatu ba ta sala ne kina bana wallahu alam litafin na zuwa budana bane ga ne da sai ta ya, bane ga ci bin sai ci fabi sai ci ilimi na jan fani barka ina sai ta azaba bai yuge sai ci le ko boru wi yi ko milatu bane ya ci miki da taraka tun nan har bi balin ne na ya da sako sako fabi sai ci jin fewa wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk